yammacin asabar shida ga watan al-muharram hijira da shekara 1443 wanda ya dace da lissafin 14 ga watan august shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 270 cikin jerin darussa daga lissafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi bakarin zura'i a dimashki wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shekul islami rahimahullah littafin zagul ma'ad mawsu'a na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tsarin rayuwarsa da mu'amalolinsa malamai suna jinjina ma ibnu qayyim al-jawziya akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin tafin zazul ma'adi ne a halin tafiya a inda yaje kasar maka don yin aikin hajji nesa da iyalansa nesa da littafansa nesa da kayan aikinsa Allah ya saka mashi da alkhairi za mu tashi a inda mala yake cewa faslun wa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ibn abi ibn al-aslami fi sariyatin wa kana min kisatihi ma zakar ibn ishaqa anna rajulan min jushamin min jusham ibn muawiya yuqal lahu ibn rifa'a aw rifa'a ibn aqbala fi adadin kathirin hatta na bil ghabati yuridu an yajma'a qaisan ala muharabati rasulillahi sallallahu alayhi wa ala wa sallam malam bai gushe ba yana mana labarin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda ya je da kansa da waɗanda kuma ya tura da sahabbai don su je su kai farmaki ko su kai ɗauki ga wasu kafirai malam ya ce faslun ga wata gaba wa ba aka rasulullahi sallallahu alaihi sallama ibn abi hadradin al-aslami sai kuma annabi sallallahu alaihi sallama ya aika da ibn abi hadradin haka ya zo a cikin sira ta ibn hisham ta ibn isaac da ibn abi hadrad amma albayhaqi shi a riwayarsa aba hadrad ne kawai domin mutumin shine abdullahi ibn salama ibn umayr ibn abi hadrad kuma ana mushi alkunya da abu hadrad wannan wannan komanda cikin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi wa kana min qissatihi ma zakar ibn ishaqa labarin shine kamar yadda ibn ishaqa ya ambata anna rajulan min jusham ibn muawiya wani mutum cikin kafirai kabilar jusham ibn muawiya ibn bakar wanda cikin hawazin suke ana ce da shi qais ibn rifa'a aw rifa'a ibn qais aqbala fi adadin kasirin hatta nazalu bil ghabati yuridu an yajma'a qaisan ala muharabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wannan kafiri ya taho da tarin sojoji masu yawa har suka sauka kusa da wani daji yana kokarin tara kabilar kaisawa dan a yaki manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa kana wa sharafin fi jushan wannan kafiri yana da suna ya shahara kuma yana da daraja tsakankaninsu a ƙala abu haddar din yace fada'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa rajulayn min almuslimina sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kiraye ni da ni da wasu mazaje guda biyu cikin musulmai yace a fa sai annabi yace da mu ukhruju ila hadha rajuli hatta ta'tu minhu bi khabarin wa ilmi ku fita zuwa ga wannan mutumin ku kawo min labarinsa ku samu ilimi akan abin da yake shiri faƙadima ilaina sharifan azfa'a fahumila alaiha fahumila alaiha ahadu ya ce da muka tafi sai muka ga wannan mutumin kafin mu iso inda yake sai turo mana wata ajfa wata tsohuwar mata tsohuwa wata ke musinna harima ita ce ajfa ta taho akan doki ta tsokane mu fahumila alaiha ahaduna sai ko ɗaya cikinmu ya bi ta a guje da doki wato ya anshi wannan tsokar fa wallahi ma qamat bihi da'afan hatta da amhar rijalu min khalfi yake na rantsi da Allah bata iya tsayawa ba da aka fara kare yaki kawai sai ga mazaje sun fito ta bayan ta cikin kafiran nan suna mata cover suna bata support bi aidihim hatta taqallat wa ma kadat suka tare har ta samu ta gudu da ƙyar wa sai ya ce mana ballibu alahabi to ku je ku ba da labari cewa tsohuwa cikinmu mata iya yaki fakarajina wa ma'ana silahuna minan nubli wasu yufi sai muka fita tare da makamanmu da kibau da ainihin masu da takubba hatta idan ji ina ƙariban minan hadiri ma'a gurbishin muka kama hanya za mu dawo sai da muka kusan mu iso gari shi ne alhabir muka kusan isowa inda alƙarya take na fi nahiyati sai muka yi musu alkamin ne suka buye kenan suka ɓuye suka yi musu tarko ya ce wa amartu sahibayya sai na umarci abokan nawa na fi nahiyatin wa ukura min hadirin alqawm ni na ɓoye ta nan su kuma suka ɓoye ta ɗayan ɓangaren ƙultu lahu ma sai na ce musu su sami ni kad kabbartu wa shaddattu min nahiyatil askari fa kabbira wa shadda mai ce daga nan inda nake ɓoye idan kuka da na fito na yi kabbara na su kwanu doki na nufi waɗannan kafiran to kuma ku kabbara kai ku biyo su uku ne ba suke yin wannan shirin ya ce. Ba wallahi inna kazalika nantadiru an zirratan aw nara muna nan muna ta jira muna jira mu wata girra wato wani can wata dama da zamu musu farmaki ko muga wani yanayi wa qad ghashiyana al-laylu haddare wa dhahaba har wannan wato fatsi farkon dare din kafin sallar isha ya tafi ya ce daga nan kuma waƙad kana lahum ra'in suna da wani makiyayi da ke kiwon dabbobinsu waƙad saraha fi baladi ya zo yana kiwo a wannan garin fa abqa alaihim to sai makara bai koma gida ba hatta takawwafu alaihi suka fara tsoron komun kama shi ne fa qama sahibuhum rifa'at ibn sai wancan shugaban nasu rifa'a sai ya ce sai miƙe fa'afar sai fahu faja alahu fi unuki ya race ta kominsa wa kala ya ce wallahi la'attabi an na asara ra'iya na haza ya ce musu zan bi sawun wannan mai kiwo namu wallahi a saba sharrun a wata nuskar shai'un ina tsoron kada ya zama wani abu ko wani bala'i ya same shi faƙala nafarun mimman ma'abu sai wasu suka ce wallahi la tadhhabu nahnu nakfika suka ce ranka ya dade ba za ka bi shi ba mu za mu ji faƙali shi ko sai ce wallahi la yadhhabu illa ana yace a a ni ne zan ji. qalu suka ce fa nahnu ma'aka tun ka je za mu bi ka waƙala sai ce wallahi la yatba'uni minkum ahad yace ya rantsi da Allah babu wanda zai bi zai bi shi wa kharaja hatta yamurra bi sai abu a ah, hadaradin ya ce sai mutumin nan ya taho yana tafiya har ya wuce inda nake ɓoye bai san ina nan ba falon ma amkana da ya bani kyakkyawan target na ga ya wuce na fahtuhu bi sahamin sai ku na harbe shi da kibiya ya same shi a target fawa za a fi fu'adi na soka kibiyan nan a kirjinsa fa wallahi mata kallaba kina rantsi da Allah bai iya ihu ba ko ihu bai yi ba fa alaihi fa ra'asu ra'su nan da nan na danne shi na tsare kanshi kuma shadattu fi nahiyatil askari sannan sai na juya na ba inda waɗannan sojoji na suke wa na yi kabbara wa shadda sahibayya wa kabbara abokan nan nawa dama abin da gaya musu sun ji kabbara su ma fito kawai da kabbara sai ko suka fito da kabbara fa wallahi ma kana illan illan na naja'u mimman kana fi ce wallahi ba abin da mutanen suka iya ci kokarin tsira kawai kowa yi ta kai ga su da yawa amma sun riga sun firgita indaka indaka bi kulli ma qadar kowa na cewa yi ta nan yi ta nan yi ta kanka kowa na daukan abin da zai iya ɗauka. alaihi min nisa'ihim wa abna'ihim suka fara kora ƴaƴansu da matansu wa ma khaffa ma'ahum min amwalihim da abu ne saukin ɗauka. na ƴaƴan nan na dukiya yadda ka san gobara ta ci waje kawai kowa na kokarin ya tsira da ranshi da abin da zai iya tsira da shi yace wastaqbal wastaqbalna iblan azimatan sai muka samu wastaqalna iblan azimatan muka samu tarin raƙuma masu yawa muka kora su wa ganaman katira da awaki masu yawa ina biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajitu bi ra'sihi ahmiluhu ma'i saboda kan wannan rifa'atu bin kai tana dauke da shi fa'atani min tilkal ibli talata ashara ba'iran fi sadaki shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani raƙumi guda goma sha uku wanda dama da su nake da su na je a sadakin aure ya fa jama'atu ilayya ahli zaka na tattara iyali na wa kuntu qad tazawwajtu imra'atan min qawmi dama na yi aure fa asdaqtuha mi atay dirham na yanka mata sadaki dubu dirhami 200 fajitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to da na yanka aka yanka sadakin ba da shi sai na zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama astainuhu ala nikahi ce taimaka min da biya sadaki fa qala annabi ce wallahi ma illi ma u'inuka ba inda abun da zan baka falabistu ayyaman bayan wasu kwanaki summa zakara hadhihi sariya sannan sai wannan al'amari ya faru ma'ana sai da ya auren bai da kudi biya sadaki ba aka samu aka tura shi wannan yakin shine ya samu kudi bibiya sadaki ina fata mun gano wannan faslun malai ci ga wata gaba wa ba'atha sariyata ibnu ah, wa ba'atha sariyatan ila ila idam shine wadi al-humd kenan hayyan sunan garin kenan wadi al-humd wa kana fihim abu qatada a cikin wannan sariya din akwai babban sahabi abu qatada al-ansari radiyallahu anhu wa muhallim muhallin ibn jassama da wani sahabi mai wata kissa shine wannan muhallin ibnu jassama fi nafarin min almuslimina a cikin wasu tawagan musulmai famarra bihim amir ibn al al-ashja'i sai wannan mutum mai suna amir ibn al-abbat al-ashja'i radiyallahu anhu sai wuce ta inda ciki ala qa'udin ya wuce akan wani qa'ud Shi ne wato kamar kace saurayin raƙumi raƙumi mai lafiya da ƙarancin shekaru shi suke ce maka'ud ai alfasil wanda ba a daɗe da yayin shi ba daga uwarsa amma an fara hawan shi an fara ɗaura masa kaya to idan a raƙumi da aka ce ƙa'ud, abin da yake dubi amma idan a matace aka ce ƙa'ud, to shi ne ah, ah, mata wanda suka dena haila kamar da Allah yake cewa wal qawaid min an-nisa'i allati la yajuna nikahan to ana cewa guda ɗaya qa'id ba a sa ta'u wanda za ce hamil da da murda to haka ake cewa qa'id jami'in su sai a ce qawaid to ana kuma jami'i na killa a ce ana kuma faɗin mufardin a ce kuma qa'ud mace guda ɗaya to irin irin irin wannan kalmar ce anan kaga kenan abun hawa ne raƙumi ma'ahu wa mutayya'un lahu da kuma burgani jaka wanda suke saka guzurinsu na abinci da ruwa da sauransu wa ratsabun min laban da kuma wani lafiyayyen madara wato fresh fresh milk fa sallama alaihim bi tahiyatil islam da wannan mutum ya gansu sai ya ce musu assalamu alaikum wa rahmatullah fa amsaku anhu sai suka ki amsawa wa hamala alaihi muhallin ibnu jassama faqatalahu li shay'in kana bainahu wa bainahu dama ko wata gaba da ke tsakaninsu da muhallin tun a jahiliya kawai sai muhallin sai ya amfani da wannan dama kawai sai ya kai mishi farmaki ya kashe shi wa akhadha ba'irahu wa mutayyi'ahu ya dauke raqumin ya dauke kayan abincin falamma qadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama suka bugun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akhbaruhu al-khabar suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin abin da ya faru fa nazala fihim al-qur'an sai Allah ya da al fadan Allah subhanahu wataala a cikin sukin nisa'i ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu ولا تقولوا لمن ألقى mumina السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فإن الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل famanna Allahu alaikum fatabayyanu inna Allaha kana bima ta'maluna khabira Allah yace ya ku mu'mini idza darabtum fi sabilillah dan kun yi tafiya dan yin jihadi dan dan kalmar Allah fatabayyanu duk abin da za ku yi ku bincike me za ku ba garin ku bane ba ku san mutanen garin ba to ku bincika suwaye mu'minai suwaye kafirai ina ake sai da abinci mai kyau ina ake sai duk abin da za ka yi fatabayyanu wala taqulu liman alqa kuma salama lasta mu'mina kar ku sake mutum ya muku sallama kuma ku ce mishi ba mu'mini ba inda ya sallama to mu'mini ne alamar imani shi tabtaguna aradan hayati duniya. ku je ku yi haka dan wani abu na duniya dan wata gaba da ke tsakaninka da wani sai ka ce mishi kafiri yace fa inda Allah maghanimu kafira. Allah yana da ganimomi arziki mai yawa da zai baku ba irin arzikinta da kuka ɗauka da shubuha ba kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum in kuna ganin wani a cikin wata bata ko wani kafirci ga kuma da ku kasance a cikin haka Allah ya muku baiwa ya ba ku falalar imani bayyanu Allah ya ce ina ƙara jin kunnan ku ya ku mure rai ku dinga fa bincike mun goke hukunci inna Allah kana bima ta'maluna khabira don ku duk abin da kuke aikatawa to Allah mai da labarin wannan abin ne wata rana فلما قدموا اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك suka bu a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yace a katalta hu ba da ma qala amantu billahi yanzu nan ka shi bayan ya faɗi kalmar nayi imani da Allah wannan hadisi yana nan a cikin musnad Imam Ahmad da da wasu rare da dama na littafin hadisi wanda daga ciki akwai riwaya cikin abu dawuda da Ibn maja za mu ji ƙarin magana game da inda yake akwai akwai akwai nakara a cikin ta wannan shine abin da ya faru walamma kana amu khaybara yayin da shekarar khaybara ta yi haka ya saka ana amu khaybar amma wannan tasfifi a cikin wato usul na nasira abin da yake tabbatar shine walamma kana amu hunayn na fata mun gani جاء عيينة بن بدر يطلب بدم عامر al الأزبط الأشدهي وهو سيد قيس sai uyaina Ibn hisin Ibn huzaifa Ibn badrin ana danganta shi ne zuwa ga kakan shi alfazari sai ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya to ya zo ne yana neman jinin wancan bawa da aka shi wancan shugaba da aka shi wa kana al-aqra ibn habith yaruddu an muhallim shi kuma akara ibnu habis shine kaman wato lauya wanda yake mai da zance a madadin muhallim wa huwa sayyidu khindif shine shugaban kabilar khindif fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li qaumi amir sai annabi ya ce mutanen amir hal lakum an ta'khudhu al'ana minna 50 ba'iran wa 50 idza raja'na ila al-madina to tunda yanzu kisan akwai shubha abinda ya kamata a yi shi ne a biya diya kuma da Allah yake cewa man qutila mazluman faqad da annali walihi sultana fala yatrif ko fala yutrif da ana karantawa ko tilkata innahu kana masura. don da aka shi da zalunci to mun baiwa waliyinsa karfin iko fala yatrif tilkata idan kisa za a yi to ne fala yatrif kada ya yi ta'annuki wajen zubar da jini rabu da suke a jahiliya a kashe mutum ɗaya sai sai sun kashe goma ko ɗari to wannan israfi na filkat ko kuma falayi yusrif filkat ne kada wato ya zama an yi asarar shi a kisa an kashe shi ba a yi komai ba shi wanda aka kashe ɗin kenan falayi yusrif kada a ce an bari ba a yi komai ba ko dai kisasi ko kuma wato biyan diya sai annabi ya ce musu ku yi hakuri yanzu an ba ku raqumi 50 don wannan diya ce wacce take mughallala za mu ba da raqumi 50 yanzu daga baya idan mun dawo madina za mu ba ku rabu fa qala uyayna ibn badr sai uyayna yace wallahi la ad'uhu hatta udhika nisa'ahu min al-hurqati mithla ma azaqa nisa'i yace ni ba na son diya so nake kai a kashe shi. wallahi ba zan kyale shi kamar yadda matan garinmu wato matan wannan da aka kashe da ƴan uwan shi suka ji takaici da damuwa an kashe shi ina so shi ma matan shi ku ji wannan takaici an kashe shi din ne kisa ga san wannan cewa idan ka kashe mutum ba fa shi kare ka cuta ba ka cuta duk masoyan shi iyalan shi ƴaƴan shi masoyan shi waɗanda yake da dangantaka da su iyayen shi duka ka zalunce su gaba ki domin ka raba su da masoyinsu ta hanya kuma ta zalunci falam ya zalbihi hatta rabu bidiya ba a gushe ba aka yi taro kwanshi har sai dai ya yarda zai an shidiya fa ja'u bi muhallam hatta yastaghfira lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi da aka ji shi muhallin aka dauko shi aka ce yazo annabi sallallahu alaihi ya nema mashi gafara a wurin Allah falamma qama ya yadayhi qala yayin da ya miƙe a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce Allahumma la taghfir li wa ce ya Allah karka gafarta mishi wannan ya Allah karka gafarta mishi wannan zalubin ya Allah kada ka gafarta mai wannan zalubin fa qama wa innahu la yaltaqi dumu'ahu bi thawbi ya miƙe yana kuka yana tara hawaye da ainihin wato hannunsa to wannan riwayar tana da rauni akwai wannan akwai nakara a cikinta wannan ya saba wa abinda aka sani daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na nima wa mutane mafita kamar da ke cikin hadisin muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na kai na kawo na roƙo Allah ya gafarta wa mun da sa Allah ya ce ba gafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yema shugaban munafikai sallah wato bai dan salul yace da na san cewa idan na kara, wato nema mushi gafara sama da 70 din da Allah yake in ta tarbi lau saba'ina maratan la yakra Allahu lahu da na ƙara ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so kowa ya kira masu la'ani sun gama la'ani na nabi ya ce musu hal bai na bainakuma min ta'irin ba wanda ya tuba a cikin ku manzo Allah sallallahu alaihi ya ce na roƙi Allah idan na yi fushi na tsine wani Allah mai mishi da shi ya zama falala gare shi saboda laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufun rahim to baya da kasancewar akwai wato matsala a isnadin wannan kuma na kara ce matsaliya domin a isnadin akwai ziyad ibn sa'ad ibn dumaira wanda ibn hibban ne kadai ya kadaitu da amincewa da shi wanda kuma malamai suna da maganganu da tababa mai yawa akan amincewar da ibn hibban yake yi da mutanen da ya kadaitu da amincewa da su cikin wanda suke majahilin wanda wannan abu sananne a cikin harka ta ilimi na hadisi za ka sai malamai suka yi carab suka tafi wanda suka fito lallai wannan ƙarin yana nuni zuwa ga nakara na fata mun gane wannan qala isaqa wa za'ama qawmuhu annahu istaghfara lahu ba'da zalika mutanen garin suna cewa ai daga baya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya nema mashi gafara kuma ya tabbata to annabi ya faɗa ne cikin fushi daga baya kuma da fushi shi ya sauka sai abinda ake tsammani daga manzo mai rahama mai tausayi irin shi salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula qala ibn ishaqa wa haddathani salim abu nadri qala lam yaqbal diyata hatta qama al-aqra ibn habis fa khala cewa ba an shi diya ba sai da al-aqra ibn habis ya kebance da su aka ta tattaunawa fa qala yace musu ya ma'ashara qaisa haba qaisawa ta'alakum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qatilan tatrukunahu liyusliha bayna bihi bayna an-nas inda annabi yana roƙon ku game da wanda aka kashe ku yi haƙuri dan asirmu ta tsakanin mutane fatamna'uhu iyyahu ba za ku yi haƙuri ba afa amintum an yagdaba alaikum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa yagdaba Allahu alaikum bi ghadabi yanzu nan kun amuntu annabi ya fushi sallallahu alaihi wasallam Allah ya fushi dan haka au yal'anakum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa yal'anakumullahu bil'anati ko kuna so ne annabi ya fushi ya tsine muku albarka sai Allah ya amfani da wannan tsina ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya tsine muku wallahi yace na rantsa muku da Allah la tuslimunnahu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lallai ku yarje wa manzon Allah la tuslimannahu ku yarje wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin da yake nema aula atiyan nabi 50 min bani tamim kulluhum yashhaduna anna al-qatila ma salla qattu fa ubqilanna damahu yace to wallahi ko ku yadda da abin da annabi ko kuma zan je in gaito mutane 50 su zo zan gaito shedu na zir su zo su kasama ce ai mutumin ma da ya sallama bai ma taɓa yin sallah ba shi ne nan dinin shi tafi a banza fa ubqilanna falon falamma qala zalika akhadhu diyya da ya faɗa aka suka ce to shi kenan bari ma a shidiya ba komai Allah ya isa <laughs> mun gane irin wannan wato tare sai da za su yi dinne wannan jama'a abinda za mu cire mafi muhimmanci a wajen nan shine wato girman muhimmancin jini na musulmi jama'a idan musulmi ya riga ya musulunta idan mutum ya riga ya musulunta jama'a jinin shi tsararre ne wanda kuma da ya zubar da jinin shi to ya ɗaukar wa kan shi ɗaukakkiya wanda shirka ce kawai ke gaba da ita wajen muni daga cikin mutanen da za su tabbata a wuta kamar da wasu nasoshi suke nunawa a kuma wanda suke kisan kai baya ga mushirikai. Allah subhanahu ta'ala zai azabtar da duk wanda ya kisan kai da zalunci azabtarwa mai tsanani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar alkiyama duk wanda ya kashe wani mutumin da aka kashe din zai tacimo wuyan wanda ya kashe shi da shi gaban Allah ce ya Allah ka tambaye shi mene mushi ya kashe shi sa duk abin da za ka yi karka sake ka je lahira ana bin ka wani karka sake saboda a tsare mutane daga kisa aka hana wasa da makami jama'a shari'a ta hana wasa da makami ka nuna wani wuka ko takobi ko mashi ko bindiga shari'a ta hana ka shigo masallaci da makami kamar kana ɗan sanda ko soja irin yadda suke dannan kawai mutum ya shigo ya azaga ta bindigar da tsakanin mutane a cikin sau inda zai ta tashi da kanta ba duk wannan an hana da shiga kasuwa da bindiga an hana da irin ka zo da wani abun hawa ka yi za ka kada mutum duka bakin saboda kar a zo a samu wata wato matsala ko wani akasi ka je ka kashe su saboda kuma wato kisa na daga cikin abin da ke haifar da matsananciyar gaba da fitina a cikin al'umma zama suka kalli tarihin jahiliya irin yadda aka zubar da jina ne a kan kisa akwai yaƙe-yaƙen da sai da musulunci yau sanai sulhunta su irin harbu zahid wal gabra irin harbul basus irin abin nan yomul bu'ar na mutanen madina waɗannan duka musulunci ne fa da zo. Allah subhanahu wataala ya haɗe kan al'ummarsa al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan masu da jinanan da suke bin su. an kashe mutum ɗaya wani sai ya ce sai ya kashe ɗari a sa ai ta kisa ai ta kisa ba ji ba gani gaba ta kullu da haka jama'a mu kiyayi wato zubar da jini kuma ya daga cikin alamun kusantowar karshen duniya yawaita zubar da jini ba gaira ba sabat annabi yake cewa har ma za a wayi gari wanda aka kashe bai san laifin da yayi ba wanda ya kisan bai san laifin da aka yi masa ba ma'ana babu motive babu dalili zai sa kashe mutum har a kai ma mutane suna kashe mazowansu miji ya kashe mata mata ta kashe miji ɗa ya kashe uba uba ya kashe ɗa makwabci ya kashe makwabci amini ya kashe amini yaro ya kashe mai gidan shi a kasuwa ɗan fashi ya kashe ogansu duka wannan yana faruwa jama'a makusantan junansu saboda fitina da bala'in da wato kisa yake yake jawo kisa kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu kisan da za a yi sai ya zama dan gidan Annabi Adam din can wato alai na wallazi na babu ne Adam bil haqi sai ya zama yana da zulubin kisa saboda shine ya fara kawo wa dan al'umma dan adam tunanin cewa idan wani ya tare maka waje zaka iya gamawa da shi da ba a san haka ba sai dai kawai ka jira sai da Allah ya kashe kayan shi ko to shine ya fara kawo wannan tunanin cewa ashe idan kana jin haushin wani kawai za ka iya bin ka je ka kashe shi shikenan a wuce wurin to da ka shi ya fara kawo wannan mummunan aikin jama'a shi sa jama'a mu yi mu kiyayi jinin musulmi ka kiyayi jinin musulmi Allah ya tsare faslun fi sirriyati eh, fi sirriyati Abdullah ibn Khuzafah as-Sahl yace ga wata gaba game da sirriya ta Abdullah ibn Khuzafah ibn Qais ibn Adi as-Sahani wannan tsaye daga cikin asabiqun al-awwalun min al-muhajiri akwai sabani game da ko ya je badar ko bai je ba amma dai sauran mashahidu duka ya je su babban sahabi ne cikin kwamandoji ta yana da wata sariya mai wani tarihi mai ban sha'awa da zamu kuma ji yanzu insha Allah malam yace sabata fi sahihaini ya tabbata a cikin bukhari da muslim min hadith sa'id ibn jubair an ibn abbas qala nazala qawluhu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da faɗinsa cikin sautin nisa'i ya ayyuhal ladina amanu wa atiqu Allah wa atiqu rasula wa ulil amri minkum ta sauka ne akan Abdullahi dan Huzafa ko shi ko waninsa wato ko shi ko a alkama ibnu mujarrid al-ansari ɗaya daga cikin biyu shine kwamandan da ya je da mutane ya samu wani mummunan tunani ko wata fahimta cewa tunda annabi ya ce a mai da'a to dole a mai da'a akan komai ya ga dama yace su shiga wuta din ina ta mun tuna kisa to Allah ya kada wannan aya fi Abdullah ibn Huzafa as-Sahmi sahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi sariyati a shekara ta bakwai a cikin watan Rabiul akhir Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika shi cikin wata sariya Bukhari ya da wannan labari a cikin kitabun tafsir cikin tafsir suratul nisa'i babu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum da kuma kitabul imara babu wujubi ta'atil umara'i fi ghairi ma'asura babun da ke bayani akan wajibcin da'a ga shugabanni amma ba akan saban Allah idan shugabanni suke umarni saban Allah ba za a yi musu da'a ba wannan shine istisna'in da dukkanin hadisan suka yi waɗanda kuma ba su yi ba to dole ne a ɗauko waɗancan a saka su ba a da'a ga kowa akan saban Allah to da ka cewa ku shiga wuta kaga umarni ne da mene da suicide kashe kai saban Allah ne wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima in wani shugaba ai sallah kar azumi a shagiya ayi zina ayi a ayi kisan kai ayi luwaɗi duk waɗannan sako ne to duk shugaban da yace ayi su ba za a mai fata mun malam yace wasa yayi ne aidan min a'amashi an sa'id ibn ubaida wannan sa'ad ne ibn ubaida ba sa'id ba an abi abdurrahman sulami عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار على سرية تمكي أي وانا رواية جبنش أما مالا يتاقل أسو domin wannan cewa da aka yi rajulan min al-ansari kaga kenan nasi ne akan ba Abdullahi dan Huzafa bane domin shi ba ansari bane shine na faɗa mana shine Alqama ibnu Mujazzir al'amsari shi ma ya samu irin wannan matsala su za sai a ce kisa ta mai mai tuke nan ga mutane daban-daban malam ya ce an aiki wani mutum cikin mutanen ansaru ala sariyatin ba aka hun wa amarahun an yasma ula huwa yau ɗayu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuntu cewa da abin da shugaban ku ce ku yi shi za ku yi kuma sa biyayya kuma sada'a qala yace fa agdabuhu fi shay sai suka fusata shi abin ka da dan adam ya ce ai wani abu sai aka dan samu nawa ko ba a yadda yake so ba sai ya fushi ya ce ba dai an ce ku mun da'a ba Fa faƙala ijma'u li halaban ya ce ku je ku tattaro min kirare da itatuwa da gunguma fa jama'u sai aka tattaro kirare faƙala auqidu naran ya ce a gwalala wuta fa auqadu aka gwalala wuta sun makalar sai ce alami a amuru kuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an tasma'u li wa tuti'u ba annabi ya ce duk abin da na faɗa ku yi ba duk abin da na ce a yi shi za a yi ƙalu bala suka ce kwarai ku ƙala fadu ku duha ku shiga wutar nan ku shiga wuta ƙala fana zara ba abu mai labarin sai suka fara kallon junansu wa ƙalu suka ce inna ma farar na ila rasulun layi sallallahu alaihi sallama mai nan layi mu fa mun je mun musulunta ne mun manza Allah saboda tsaron wuta fasa kana zaga buku sai ya fushin shi ya kwanta wa tsufi atin naru aka kashe wutar falamma qadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zakaru zalika lahu da aka je madina suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru fa kala sai annabi ya ce law dakhaluha ma kharaju minha da sun shiga wutan nan da za su tabazarce ne kawai zuwa wuta inna ma'atu fil ma'rufi kadai ana bin shugabanni ne da malamai da iyaye da mazaje da duk wanda aka ce a mishi da'a to ana bin shi ne a bisa abin da yake sananne a addini ko mu'amala wa hadha huwa abdullahi Ibn huzafa as-sahabi to kaji magana da malamin yayi da ya samu wahani kafarallahu lahu da yace wannan shine abdullahi dan huzafata as-sahani domin kuwa ba shi bane saboda ya zo, sarahatan a cikin riwayar al-Imam Ahmad da Ibn Majah ta hanyar Abu Sa'id al-Khudri cewa ba asa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alqamata ibnu mujazzizin ko mujazzirin ala ba'afin ana fihim hatta intahaina ila ra'asi ghazatin inji abu sa'id al-khudri yace ni ina cikin su ya bada wannan labarin cewa ga abin da ya faru kaza kaza kaza sannan kamar ina ambata kuma saboda shi Abdullahi dan Huzafa sahabi ne dan Makka ba ba ansari bane wannan kuma mun ji karar an ce ansari da aka kissar a bisa zance mafi rinjaye ne ta mulki ne ta faru da wancan kwamanda na ɗan huzafa kuma ta faru da ainihin alkama kowannensu ya aiwatar da abin ta sura guda ɗaya to dama kuma wannan ɗabi'a ce ga duk wanda aka ba shi shugabanci yana iya samun yanzu ko da yara ne aka bar su aji aka ce mun ta kula da su Za ka yi ganin sai fara cin zani ya ga cewa yanzu ya samu wata wata abin nan wata professional power da zai abin da ya ga dama ko a gida ne in akwai babba a gida firstborn ko wane ne aka ce ka rinka kula da yaran nan sai ka gina yana da mai zalunci kai ko a tashan mota ne aka ce ga kabiru a mai sunan su yan kama shi nan a ce ne shugaban su ba mamaki giyan mulki ta kwashe shi ko abin da ya ce ma giyan mulki ta kwashe mutum sai wani abin da bai kamata to irin wannan ne ya faru da su almuhimmu dai ba a yi ma shugaba da'a akan sabon Allah amma sauran umarni da shugaba zai yi to za a mai da'a ko da ya saba wa ra'ayin kun ba saban Allah ne. don malamai suna cewa hukumul hakimi yarfa khilaf idan abu na sabani ne wannan gani ya kamata yi kaza a kaza ya kamata idan shugaba da ke wurin yace ga abin da za yi shikenan sai a hakura duka ai in dai ba saban Allah bane kuma za a ci mutuncin shi ko a soke shi ba za a yi bitibin nafsi amma idan saban Allah ne za a ci mishi a'a kaza da kai umarni da shi saban Allah ne da haka ba za a ba idan ko mutum ya bi to ba uzuri ne. ba uzuri ne. kaza annabi ce za su wuce gidan wuta kai tsaye Allah ya tsare mu bayin kila falau dakhaluha dakhaluha qa'atan lillahi wa rasulihi fi dhanni in aka ce to ai inda sun shiga zai kasance kenan sun shiga bisa tsammanin su suna da'a ne ga Allah da manzonsa fakanu muta'awwilina mukhti'ina sai zama tawili suka yi kuma sun yi kuskure fa kaifa yukhalladuna fiha ya za a ce su tabbata a wuta kila sai a bada amsa a ce lamma kana ilqa'u nufusihim fin nari ma'asiyatan yakununa biha qatili anfusihim kasancewa abinda suka yi na shigar da kansu wuta saban Allah ne zai zama kenan sun kashe kansu fahammu bil mubadarati ilaiha min ghairi istihadin minhu sai zama sun aiwatar da kashe kansu ba tare da sun yi kokarin su fahimci me ya kamata su da ka yi wani shugaba ya ce a yi wani abu kace to a mu ba ruwan ba a tun da dai shi ya ce a yi bari mu yi kawai ba ruwan idan zunubi ne za ku shiga cikin zunubi na jin ko a dokar duniya wannan haka wani ce maka kashewa ne to ani ba ruwa na cewa ka kashe shi sai ka kashe shi wannan zai zama a defense gare ka zai zama defense in wani ce maruwa ne kamar shi in aka zo aka kwashe ba kashin gaban yan sanda kai ne asalin ma mai laifi don yanzu akwai laifin mari da laifin wauta kuma da kai cewa kai duk abin da aka ce ka yi kake ko ba ka tunani to haka da ya ce shiga wuta inda sun shiga zai zama sun yi aiki na wauta ba su tunani ba sun kuma aikata babban zunubi shine kashe kai hal huwa qa'atun wa qurba su tsaya su gani shin cewa da shiga wuta da'a ce gare shi kuma neman kusanci ne ga Allah au ma'asiya ko saban Allah ne kanu muqdimina ala ma huwa muharramun alai sai zama da sun shiga wutar to sun tinkari aikata abin da yake haramun ne su aikata shi wala yasughu ta'atu waliyil amri fi kuma bai halarta yi wa shugaba da'a akan abin da yake saban Allah ne li'annahu la ta'ata li makhluqin fi khaliq don ku babu biyayya ga wani abin halitta yayin da ya umarni a saba wa Allah da ya halitta fa kana ta'atu man amarahum bi dukhulin nari ma'asiyatan lillahi wa rasuli sai zama wannan tsa'a za su yi wa wannan bawan Allah to tsa'a ce a cikin saba wa Allah su shiga wuta tsa'a ce a cikin saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana hadhihi ta'a hiya sababul ukuba. sai zama wannan da'ar da suka yi ita ce dalilin da Allah ya saka su a wuta da ha nafsul ma'asiya domin ita kanta biyayya din akan saba Allah ita ma saba Allah falau dakhaluha da sun shiga lakanu usatan da sun zama masu sako lillahi wa rasulihi ga Allah subhanahu wata'ala da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa in kanu muti'ina li waliyil amri ko da suna da'a ga shugabansu da aka mutane su san wannan da al'umma ga baki ɗayansu da ƴaƴa da matan aure da ɗalibai dama waɗannan su ne jinsin mutane hudu da shari'a ta ce a girmama su a yi musu ɗa'a shugaba malami iyaye mazajen aure duk waɗannan na sashi su zo a kan yi musu ɗa'a da biyayya ga wanda ke ƙarƙashin shugabansu ga kuma duk wani wanda ke wakiltar waɗannan kamar limamin masallaci kaga yana wakiltar shugaba ne da ya naɗa shi kamar alƙali yana wakiltar shugaba da ya naɗa shi kamar shugaban 'yan sanda haka kamar wato a a wani wanda wanda mijinki ya ce ki karɓi sako a gunshi kama ce ya bar ƙanin shi ya kula da ki ko mahaifiyarsa ko makamancin haka haka haka kanin uba tunda shi ma matsayin uba yake su ma duk suna cikin rama biyayya to to haka monitorin da malamin ku ya sa muku a aji shi ma za ku mishi biyayya saboda malamin ku ne da ya saka shi ina fata mun gane to duk waɗannan da ake musu biyayya ana musu biyayya ne dama a ƙarƙashin biyayya Allah ba ƙarƙashin saban Allah ba yace falam tadfa fa'atuhum liwali al-amri ma'asiyatuhum lillahi wa rasulihi sa'ad da aka ce su yi wa Allah kar su bari ta ja su zuwa ga sabawa Allah da manzansa wajen sa'a ga shugaba da annahum qad alim anna man qatala nafsahu fa huwa mustahiqu lil wa'id domin sani cewa wanda ya kashe kanshi da ya cancanci azaba wallahu qad nahahum an qatli anfusihim kuma Allah ya hana falaita lahum an yaqdimu ala hadha an-nahy kidaka bai halatta mutum ya tinkari aikata wannan abin da aka hana da'atan liman tajibu da'atuhu la tajibu da'atuhu illa bil ma'ruf da tunanin wai yana da'a ga wanda shi ba a da'a gare shi daga abin da ya tabbata a shari'a fa idza kana hadha hukmu man aba nafsahu da'atan li wali al-amri fa kayfa man azzaba musliman la yajuzu ta'zibuhu da'atan li wali al-amri dan ya zama kai ka kashe kanka zunubi ne ko da wani ya maka umarni akan haka matsayin shi na shugaba to ina kuma ga wanda wani zai sa ka shugaba ya sa ka kashe wani da zalunci ko a sa ku kama wani ku ta dukan shi da zalunci wani limami ko wani gwamna ko wani shugaba ya sa wasu na ƙasa da shi su samu wani su mai dukan tsaya da zalunci to wannan ya fi zama mummunan aiki domin in kai wa kanka zunubin kanka ne kawai a kanka amma yanzu ka zalunci wani da umarnin wani to kaga zunubi uku ne zunubin aikata wannan saɓon Allah ɗin ta fuskar wato ƙin yin biyayya ga Allah da biyayya ga wani Allah a saɓo zunubin wato tarayya da kuka yi da shi wancan ne saka a cikin zunubin wannan aikin da zunubin zalunta wani bawan Allah da haka zunubi ne wani kan wani ya ce yaya za ka yi da zunubin wato wanda ya azabtar da wani bawan Allah don ɗa'a ga shugaba shi za a nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin ɗan wutan da bai gani ba akwai mutane za su dinga yawo da bulalu ana sa suna zalunta mutane da umarnin shugabanni kamar yadda ke cikin sahih muslim wa aidan fa idza kana sahabatul madhkuruna law dakhaluha lama kharaju minha yanzu waɗannan sahabbai ne sun yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ganshi sun zauna da shi amma annabi yake da sun shiga wuta da wannan shugaba yake su shiga da daga can za su zarce jahannama ba za su fita ba ma qasdihi ta'atallahi wa rasulihi bi zalika ad-dukhul tare da cewa idan sun shigan za su shiga ne da nufin yi wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a fa kaifa biman hamalahu ala ma la yajuzu min da taati ar-raghbatu war-rahbatu a dunyawiyya to wanda ya zama zaluncin da zai wa wani yayi ne kawai dan kwaɗayin abun duniya kwaɗayin abin da ke gun shugaban da tsoron kada shugaban ya zalunce shi wani kwamanda ko wani shugaban 'yan sanda ko wani wanda zai zo a sashi a ce ku je ku zalunci wani sai zama zalunci da za su su yanzu ba sa biyayya ga wannan shugaban don neman lahira kaga su waɗancan da su yi biyayya ga wannan shugaban su mushi biyayya ne da umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ko nan suna ma shugaba biyayya ne kawai dan abin da zai ba su dan in ba su yi ba su ma za su ga cikin wani halin kakanuka yi a hannunsa irin yadda wato shugabanni suke ma mabiyansu su sa su cutar da wasu a ce ku je ku yi kaza a je a dakiwa ne a je a ɗauko 'yan sanda ko sojoji ko su bugi mutum ko su rusa gidan shi ko su kwace dukiyarsa irin wannan zaluncin da ya kake jin za su da shi wai za kana haƙula idan da kaduwa da makarar jumina ya ce to idan kuma waɗannan sun suka shiga ba za su samu fitowa ba ma'a kaunihim qasadu ta'atal amiri duk da yake fasin nufaci wato ɗa'a ga shugaba wa zannu anna zalika da'atun lillahi wa rasuli a tsammaninsu hakan da'a ce ga Allah da'a ce ga manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa kaifa biman dakhalaha min ha'ula'il mulabbisina ikhwani shayatin ina kuma ga wanda ya shiga wuta cikin waɗannan ƴan rufa ido ƴan uwan shedan wa auhamul juhala anna zalika mirasun min ibrahim al-khalil waɗanda suke ganin cewa haka da suke yi suna gadan annabi ibrahim ne alayhi salam da Allah ya ce kul ya naru kuni barran wa salamun ala ibrahim na ibrahim kamar da aka sani ya shiga wuta an wurga shi cikin wuta bata kona shi ba Allah ya mai da ita sanyi da aminci gare shi akwai wasu ƴan ɗariƙa da aka yi zamanin sibin kimiyya su ne ‘yan ɗariƙar rufa'iyya wanda daga cikin abin da suke yi na yaudara shi ne suna shiga wuta ko ba ta ƙunansu za mu zama labarin isha Allah suna shiga wuta ba ta ƙunansu da aka jahilai su ta musu sadaka suna musu biyayya to shi ne yake mana ishara in zuwa gare su a nan wa auha mulki hala suke nuna wa jahilai anna zalika miratu ibrahim al-khalil Wa'annan na nara katasiru alaihim bardan wa salama cewa su wuta tana yin sanyi da aminci gare su suna da'awoyi iri daban-daban da gaske akwai wannan da'awar cewa wuta tana sanyi ba ta kona su sannan guba sun sha guba ba ta tasiri gare su sannan kuma Allah ya lausata musu karfe wa alanna lahul hadith na annabi Sulaiman ne ko wani Dawuda eh na annabi Dawuda shine baban ko yawa tushe shi annabi dauda kuma da aka sani Allah ya wa alanna lakul hadid an ce yana jujjuya karfe kuma yadda zaka dinga juyar zare kai kai kai lako mai dinkin hannu haka yake zai dauko shi daga cikin wuta ya labo ba shi ya sarar shi daga ta mata suna alkaki to sai su ma suna wannan tsafin suna yin tsafi suna yin wannan abu suna taba wuta suna taba karfe suna jan shi ya sarar su sannan kuma da ikhda'ul jinni cewa shedanin aljanu suna mutu biyayya to waɗannan 'yan bidi'a ibn ya yi rigima da su ba yan kankanuwa ba labarin yana nan a cikin majmul fatawa mujalladi na ɗaya a ina ganin za mu bukatu ta da ga karanta wani sashi na wannan labarin a darasi mai zuwa insha Allah dan yi kama da irin abin da ke faruwa a zamanin nan iri tsaye da irin wannan abin da aka yi a Kano jama'a na tsiye din nan ibn taymiya ina jin ba na manta ba ka ta 705 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin wani sarki Muhammad Kalawun akai wannan tsiyar kuma shi ma da umarnin sarki akai kuma shi ma kafin a zo haka su waɗannan ƴan ɗariƙa suka yi ta barazana suna cika baki cewa za a gani suka haɗa baki da wasu aka ce to a zo kawai a ƙura ibn taymiya a yau asirin shi zai tonu ga baki ɗaya yadda ka gani irin wannan salam wato cika baki da ganin cewa an isa bid'a ta tumbata za a yi maganin alusun haka aka yi intimiya da kan shi yake ba labarin abubuwan da ya faru da irin yadda ya kure su to shine zaka ji wanda malamin malaya sha ba da labari sai ce ba zai faɗa abun ba ibn timiya yace ya yarda shi da su su shiga wutar yace sai da ya kwana yana addu'a yana roƙon Allah ya bashi nasara Allah ya taimake shi akan kare sunna shi karshe ya istikhara sannan ya fito cewa in aka ce ya shiga wutar zai shiga shi da su amma da sharadi za a tafasa ruwa za a saka wani sabulu na musamman a cikin ruwan wanda yake wanke maiko sannan su yi wanka a musu wanka a gaban mutane sannan sai a shiga wutar saboda suna hada wani sinadari ne na asiri da kitsan kwaɗo da bawon lemun tsani da sauran sinadaran yawa ba zan fara <laughs> kawai ne zai gwada ya zai mutu ba ruwa ya zai kone sharifi na karya ko to wannan suke haɗawa sai su mulke jikinsu sai su shiga wuta lafiya lau sai su dinga yin irin na abin da yan bori ba bule su dinga hura wuta a jikinsu ba ta musu komai ibn tamiya ce to a wanke jiki sannan sai a shiga sai suka kiyata suka ce za su tuba in Allah su za mu zo da nuskar abin nan nuska ta labarin za mu ɗauko shi daga majul fatawa mujallaji na goma sha ɗaya ne ba na manta wanda yake da majul fatawa ya je duba wannan zai gani tsakiyar shi ba zan iya tuna shafin da zamta ba amma dai labari ne ibn timiya yake bayarwa game da ɗan ɗariƙar rufa'iyya to wannan ne yake mana ishara haka ne ibn kadir ma ya ba da labarin a cikin bidayatu haya ta tashi a cikin ƙarshe ƙarshen bidayatu wan haya shi ma ya ba da wannan labarin shi ne nan ibn kafir a ibn al-qayyim yake mana ishara zuwa ga wannan abin da ya faru to abin ka kuma da yawan jahilai jahilai duk sun yarda da su cewa ai sharifai ne suna wa mutane jama'a muguwar ƙarya ba ta kai wa saboda yaudara suna zuwa makabarta su tona kabari a aje a kwantar da mutum da ran shi sai a a wani alhaji ko wani sarki mai kuɗi a zo da shi a ce zo zai magana da na kabari sai a zo a kira na kabarin ya amsa ya ba da maganganu ya ce to a yi kaza a yi kaza a yi kaza to akwai wani kwamanda da yake nema wani babban mukari sai aka nema mushi wannan yaudara aka ce ayi mutum ma na kabarin zai fito zai mushi magana to na kabarin ya fito ya canza kama an sa mushi fata akuya da menene haka sai da kasan dai zombi a cikin manganin da yi sai ba wannan kwamandan haushi kwamandan kawai zai fusata wajen faɗan kuɗin da za a bayar tunda sun ce mishi wannan wannan mutumin wali ne kuma ya san gaibu da haka suna suna da ejin da suke aikawa mata suna shiga gidajen mutane su gano sirrin su sai su ga ba ogan sai ga mu cewa gidanka akwai kaza akwai kaza akwai kaza suka ce ka gani yana da mukashafa ba tunda ana yi wannan yaudarar jama'a kawai yanzu ne aka canza ta zama online wannan kwamandan sai aka ce to za ka biya dirhami kaza to sai ga shi kuma bai da wannan kudin a cikin taskashi ko sai ce wannan ai rainin hankali ne kai ba an ce ka san gaibu ba ya akai baka sa abin da ke shi za ka samu wannan wannan farashin mai tsada ai ka san kuɗi na ba su kai kawai akan <laughs> haka kawai ya fasa ya caci mai wannan gawan ƙarya kawai a shi sai ga mutum ne lafiya shi yana cikin tarihin jama'a to tun da ana irin waɗannan yaudarorin da ake yi ba a gushe ba ana yi mu dole kaga an mushi dama shi ma mutum ne mai san banza sai a yaudare ka ɗan siyasa ne kai ko mai neman mukami na sarauta ko na mulkin soja ko na mulkin farar hula ko wani darakta kake nema ko a baka rijistar a wata hukuma ka je mai yaudara ki kai yaudara ka saraba ka da imaninka saraba ka da kuɗinka kuma ba dole bane ka samu kuma ko ka samu ba za ka ji daɗe shi domin za su ci gaba da zuwa suna ansan kuɗinka da imaninka haka gaba insha Allah za mu za mu eh, ta tsaruki zuwa ga zuwa ga matsalar idan mun zo wani karatu insha Allah in ba na mata bari mu samu wurin kwana yace a a wa annan nar qad tasiru alaihim Masalaman, wa salaman kama sarat ala ibrahima suna cewa wuta tana musu sanyi da ni'ima kamar cewa ibrahim wa khiyaru haula'i malbusun alaihi yazunnu annahu dakhalaha bi halin rahmaniyya zababbun cikin su wato masu kirkin cikinsu masu kyakkyawan tunani a cikinsu an musu ilbati ne an lullube musu an musu wato abin nan shigo-shigo ba zurfi sai su ɗauka wata rahama sai ta Allah suke samu su shiga cikin wuta din wa inna ma da falaha bi halin shaitaniya suna shiga ne da hali na wani shaidan a cikin wannan kisa ne labarin wanda yake da gunki jama'a wanda kullum ake ba gunki abinci a sarki yake cewa shi ba wannan gunki sarkin ta sarrafa shi ba gurkin nan kullum sai ya ci abinci kuma ya fara tafiya da shi malamin ya ce mishi ƙarya ne ba wani gulki da ke cin abinci ya ce to shi a kulle shi a ɗakin gunkin ya kwana a ɗakin gulki ya ce za ka mutu ce ba komai a kulle shi a ɗakin aka adda abincin ranar abincin ba a ci ba ya kwana yana filawa sai aka gaya irin kimiyya su ce abinda ke faruwa shi ne gumakan nan suna da shaɗanan aljanun da ke wakiltar su to shaɗanan aljanun da shi ke zuwa ya ci abinci a madadin gunkin don ya ƙara halakar da mutane haka wani za a shigar da shi yana tsammanin da gaske ne ya shiga amma ba duhu ne aka mushi rufa ido fa idza kana la ya'lamu zalika in bai san wannan ba kuma ban malbusun alaihi an tuce shi ne wa in kana alamu bihi in ya sani fa huwa mulabbisun ala nas to shi ne ke tutan mutane yuhimuhum annahu min awliya'ir rahmani yana sunna mutane wai shi wali ne alalun ba wali bane fasiki ne wa huwa min awliya'ish shaitan alalun wali ne na shaitan wa aktharuhum yadkhuluha bi halin buhtaniyin Wata tahayyulin insaniyin da damu su suna shiga wannan wuta ne da ƙarya da hila da dabara da makirci wa hum fi dukuliha fi duniya salasatu asmatin. din mai shiga cikin wuta sharifi na ƙarya to iri uku ne malbusun alai jahili wanda aka fice shi wa mulabbisun da wanda yake shine shaɗanin kishitar da mutane wa mutahayyirun da kuma ɗan damfara ɗan yaudara mai rufa ido wa narul akhirati ashaddu azaban wa abqa amma duk mai haka ya sani cewa wutar lahira ta fi tsananin azaba kuma ta fi wanzuwa fiye da ta duniya za mu saurara a nan Allah ya kama darasi na gaba insha Allah za mu zo mu ci gaba in samu yanayi mu dan faɗi wasu ru'us na wannan kissa ta wannan kabiya insha Allah daga cikin majmu'ul fatawa ibn Taymiyyah fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa